mushrikai ba saboda ka annabi ibrahim alaihissalam bai taba kasancewa a cikin a ba wannan inkari ne allah subhanahu wataala yake wa mushrikan makka yake musu cewa wato <clears throat> annabi ibrahim alaihissalam da suke dangantuwa da shi har suke tutiya suke takama da wannan daki da ya gina cewa nasu ne to su sani cewa annabi ibrahim a.s. bai taba kasancewa akan kan ba aqidarsu ta shirka ce annabi ibrahim kuma bai taba kasancewa mushriki ba anan ubangiji subhanahu wataala ya kira shi cewa kada ya zanto kada ya shirka duk da cewa baya daga cikin waɗanda za su yi shirka bai taba yin shirka ba kuma baya daga cikin waɗanda za su yi shirka amma aka aka yi masa tsawa da cewa kai ya shirka abin nan da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don ayacin tsoro saboda idan ya zanto annabi ibrahim a.s. allah ya masa wannan kashedi da jan kunne kada ya shirka to wane ne kuma zai yi shirka da allah ya zauna lafiya babu shi idan annabi ibrahim khalilur rahman allah ya ja kunnensa kai ya sake ya haɗa komai da shi to kaga ashe kowane ne ya kamata ya shiga hankalinsa ya shiga taitayinsa kada ya ce zai yi wa Allah subhanahu wataala shirka a cikin lamuransa kada ya ce zai yi masa in kuma ya ce zai yi to ya taryo wani rikici da ubangiji da ba zai iya masa ba don haka dan a umarci babba ko a hana babba wani abu ba lalle ne ya zanto ana nufin shi karan kansa zai yi laifin ba don a nuna wa na ƙasa da shi cewa to su ma fa sai su shiga a hankalinsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sa wato tsammani ko a cewa akwai lokacin da zai saba wa dokar Allah akwai lokacin da zai zauna da zai ji baya jin tsoron Allah babu shi to amma duk da haka Allah ya ce da shi ittaqillah ka kiyaye ubangiji ka ji tsoron sa, ka kiyaye sa, to dan ya zanto wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam an ce da shi ya ji tsoron Allah to wane ne kuma zai ji cewa shi saboda girman sa da kasa ba za a faɗa masa wannan magana ba ya rika jin ya fi ƙarfin a ce ya ji tsoron Allah don haka ba kaskanci ba ne don an ce da kai ka ji tsoron Allah wasu suna daukar in an ce da su ka ji tsoron Allah kamar an ce da su ba kwa jin tsoron Allah ne wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatu al'izzatu bil ithm idan ka ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka kiyaye Allah shikenan sai izza da saɓo su kwashe shi daga ganin cewa shi za a gaya ma wannan maganar saboda har aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan ya kai wannan annabi aka ce ittaqillah to waye kuma ba za a gaya masa wannan magana ba annabi ya faɗa wa sahabbansa tambaye su sahabin sai tambaye shi ya gaya masa ya yi masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillah haythu ma kunta duk inda kake ka kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokinsa ka sanya takawa a cikin zuciyarka